Al'amarin ya faru ne a yankin mutum biyu da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban, inda ambaliyar ruwa da kuma iska mai ƙarfi tare da hadiri suka yi sanadiyar mutuwar yara har guda bakwai da kuma jikata wasu da dama. A wasu ɓangaren kuwa an yi asarar dukiyoyi da kuma muhalli, inda lamarin ya jefa al'umman wannan yanki cikin halin tasku tare da jefa wasu iyaye cikin tararradin rasuwar 'ya'yansu a yankin mutum biyu da ke ƙaramar hukumar Gasol a jihar Taraban. Wani malami a yankin, wanda lamarin ya faru a idan sa kuma yana ɗaya daga cikin wanda suka je makabarta suka yi zana'izar wasu daga cikin wakin da aka kai ya koyi mana ƙarin bayani tare da ambatan sunansa kamar haka. Sunana Muhammad Sanusi Gambo mutum biyu daga jihar Taraba. A cikin garin mutum biyu an haɗu da wani itila'i na ruwan sama da tsawa da iska. Gidaje da yawa ka rurushe har da wasu asarar rayuka da aka yi. Ni dai a makabarta abin da na gane ma ido na an bunne yara guda bakwai wanda ni ma da kaina mun raka uku ne muka samu ana bunne biyu muna fitowa ga biyu ana ya ido na kaga ga guda biyar mun bunne ga biyu kuma ana shiga da su muna fita makabarta a ido na ma kenan banda sassan gari da wanda ba sani ba kuma kuma gidan da bai taba ba inda gidan bayan gari ne daɗe ne wanda ka san ga ya ko kwano ya tsire haka sauran. To ko yaya ma iyayen yaran da suka rasa 'ya'yansu suka ji akan wannan batu duba da cewar yadda wannan ruwa kamar da bakin kwarya ya sanadiyar rasuwar 'ya'yansu da kuma rusa musu gidaje Malam Hashim Musa na ɗaya daga cikin iyayen yaran da suka rasa 'ya'yansu a sakamakon wannan ambaliya. Abin da ya kawai sai zo min kamar wani tashin kiyama haka na ga abin kawai muka gamu a cikin gini kawai gini ya ruguje gaba ɗaya. Sai na kama salati kawai ina yashewa ni da amaryan kan gini ya danne muna cikin gini yara kuma suna kuka amma ina ɗaya cikin gini na na rasa ina muryar su ma to Allah ya bani basira dai na kama yashi blog sai na ji motsin yaro daya wanda yake raye na ni na kamo shi na raye sai na zo ajiye shi na koma sai na ji na kama yasa sai na ji ita gawan ita ɗayan ana ce mata nuwaira sai na kamo gawanta sai kan ta riga ta sai gawanta kawai na kamo sai na fito da ita sai yara biyu ne saboda su sun koma ga Allah Allah ka tsira rayuwarsu. Alhaji Khalil Umar mahaifi ne wanda ya rasa ɗansa guda sakamakon wannan ambaliyar wanda shi ma ya mana ƙarin bayani. Eh lokacin da iskan hadari ya zo muna tare da yaron da iyalai na sai ana jin iska a lokacin da iska ya ɗauke kan kwano na sai na kama ɗayan yaro wansa kenan wanda ya rasu sai na fidda shi waje sai na danka a hannun mahaifiyarsa shi wannan din na shiga ɗakin zan ɗauko shi a lokacin sai gini sai yanko sai zubo ta cikin ɗakin a kansa sai da na yaye bulobi na cire bulobi a kansa ya zuwa lokacin da nake haɗe bakin wannan rahoton na yi ta ƙoƙari domin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar gasol a jihar taraban amma dai haƙata bata cimma ruwa ba na buga masa waya bai amsa ba na ko aiki masa saƙon gatta kwana shiru kake ji lado salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya